Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, a hira da yi da wata kafar talabijin ta kasashen waje, ya ce mayakan Najeriya sun gama da Boko Haram. A gefe ɗaya kuma, wata cibiyar da ke bin diddigin rigingimu a Afirka mai suna SBM Intel ta ce bisa zahirin abin da ke faruwa a arewa maso gabas daga watan Janairu zuwa yanzu, kimanin faran hula 200 ne Boko Haram suka hallaka a hare-hare fiye da 42, amma mutanen yankin sun ce adadin hare-haren ya fi 22 da waccan kungiyar ke cewa kamar yadda mutari Adamu Yarima sarkin Baburawa ke shaida man. Ko dan ba su gama da su ba yau fa a cikin yanzu ko wata guda ba a ba yaran nan har sun fara ba da notice a wa'ansu kauyuka wai mutanen waje su tashi ka duba fa tukunna fa daga januwari zuwa yanzu ni a lissafin yadda mu muka shiga wannan gurin muka yi muka muke irgawa duk abin da suke gudana yanzu a daga januwari zuwa yanzu an kai hari 286. biyu kullum ana kashe mutane an hana mutane noma an hana mutane su yi noma abin da za su ci a wajen amma kullum sai ana maganin cewar wai an gama da su kullum mutane halaka suke suna mutuwa bayan kuma wa'annan waɗannan yara 'yan ta'adda suna ƙara kai musu hari wani soja kuma har ya fito ya zo ya ce yanzu ka duba wanda suka kai hari ranar sallah kafin sallah a azumi sai da muka kai har karfe tara ba mu sha ruwa mai duguri ba yaran nan da kyar aka fitar da su daga Maiduguri. Lokacin da na je hedikwatar sojan Najeriya, an shaida min cewar babban hafsa da mukarabansa ba su a gari, amma a hira da ni da shi a 'yan kwanakin nan. Tsohon babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole mai yaƙi da Boko Haram Manjo General Leo Erabo ya shaida min cewa. Within the northeast, what you now find is a pocket of, the Boko Haram terrorists. Abin da ake gani a halin yanzu shine dan burbushin mayakan Boko Haram da uh, suka rage a zagayen tafkin Chadi da kuma kan iyakokin Najeriya da Nijar da kamaru sai kuma waɗanda suka makale a sassan jihohin yobe da borno Uh, Masu lura da sha'anin tsaro a Najeriya dai na ganin kamar mayakan Boko Haram a 'yan kwanakin nan na kara samun ƙwarin gwiwa. To ko mai janyo haka tambayar kenan da na yawa tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya da ke Maiduguri Manjo General JS Bindawa. kwarin gwiwa ba ne ba kuma in ma ka ce ƙwarin gwiwa shi dan ta'adda ko da yaushe yakan so ya duba ina ne abin da muke ce soft target ina zai je ya yi ta'addancin shi ba tare da shi an taɓa shi ba. To shi yasa yanzu an kan lura ai duk yawanci sukan je ƙauyuka ne ko su tare motoci su kwashi ganima yi no suna neman abinci ainihin gaskiya an rage karfin su ba na ce an gama da su ba gaba daya akwai wurare in ka duba can wajen gabin nan tsibirin chadi waran su you know su kwalaram kirnuwa ina ne duka akwai waɗannan wanda har yanzu akwai dan gulbidin su haka cikin sambiza akwai wurare kaɗan kaɗan wanda akwai abin nan nasu hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Najeriya.